ai kai za ka fara magana kafin sai ka yi mukaddima to assalamu alaikum jama'a masu kallonmu da bibiya a wannan shafi mai tarin albarka barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a hali yanzu muna tare da ɗaya daga cikin manyan shehunanmu a sayyidi aliyu sise wanda insha Allah zai mana bayani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 أحمده على جميع فضله معترفا بمني وجوده لك الحمد مولانا وحق لك الحمد يروه كما النعم ويغدو كما تغدو لك الحمد لا كفران للرب مانع ولا العبد مطرود ولا الباب مسد سلام على سر الوجود ورمزي ولله ما أعلى وأقلى وأبهر يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحذري والتعريف بنظرة تأتينا بزفري a alhamdulillahi mun gode wa allah subhanahu wa ta'ala a maudu'in falsafar maulama shi radiyallahu ta'ala anu wajen ruko da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato abinda zai iya zamantowa bara'atul istihlal na wannan maudu'in shine za mu ari faɗinsa radiyallahu anhu da yake cewa iza sara khairun nasi sirtu ra'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan mafi alkhairin mutane sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayi tafiya tafiya ta ma'ana sirtu wara'ahu za ka ganin na tafiya bayan shi wa in halla yawman idan ya soka a wani guri masiru ba'idu to ni fa tafiyar ta yi nisa abinda baitin yake magana a gurguje shine wato maulamu radiyallahu yana nuni zuwa ga darurar bin manzan Allah wajibtin bin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba ta yadda za a yi ka zo wa Allah subhanahu wa ta'ala ta wata kofa in ba ta manzan Allah ba ba wata bauta da za ka yi wa Allah in ba irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa Allah bauta wa balle Allah ya karba wai mai magana yana cewa fa anta babu layi ayyumur in wafahu min ghairika la yadkhulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne kofar Allah duk mutumin da ya zo wa Allah ta wata kofa ba kai ba to ba zai shiga bi ma'ana duk mutumin da zai yi wani aikin ibada ba koyi da kai ba to ba ta karbu ba shi shehu radiyallahu anhu ya ce ai ni a waje na ba zan ce haka ba sai dai in ce fa'an uh, uh, huwal babu lil maula wa laysa siwahu kai din kadai ne ma kofa ba ma wata kofa da za a je hanyar taka ita kadai ce hanya babu wata hanya wani waje za ka na cewa sabilu salamin fi ittifa'i isra'ihi cewa hanya ta aminci da za ka samu lafiya a rayuwa ta duniya da ta lahira to shine ka bi manzan Allah nan sallallahu alaihi wa sallama to saboda haka idan aka ce bin sunnar annabi abin farko da ya kamata ka yi ta'arifin ita kanta sunna abin sanin mu ne dukkanin mun san abin da yake da sunna abin da ya kunshi abubuwa ne kamar haka na farko a maganganu na manzan Allah da ayyukan manzan Allah da kuma takrirat abin da aka yi ya tabbatar da su su ne to malamai sai suka ce idan aka yi duba akan wa'annan abubuwan guda uku wai wanne ne almuhim suka ce aiki ne almuhim saboda shi practical gaba yake da theory aikin manzala sallallahu alaihi wasallam sannan maganganunsa sannan takrirat a aiki kuma idan ka dauka na manzala sallallahu alaihi wasallam idan aka ce bin sunnarsa abin da yake na farko yaya ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake na wajibi kafin ka zo sunna wanda shine abu da yawa daga samarin zamani suka samu matsala a kai za ka tarar da saurayi ba muna zagin mutane ba ne ba magana ce ta kawo magana ya fi kowa ajiye gemu ta yi ya fi kowa ɗage wando wannan suna ce ko ba suna ba suna ce kwarai ta manzala sallallahu alaihi wasallam to amma ya ya kula da sallar sa yake ana gane ba za ka samu saurayi azumin eh, litini da alhamis bai wuce shi haka ne to amma kuma ya fi kowa wasa da saban Allah a cikin ranar Ramadan ai abin da ake nufi bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ka fara bin wa'annan to saboda haka mun fara daukan shawar radiyallahu anhu a matsayin abin da bature yake cewa case study mu daura shi akan duk wa'annan abubuwa addinin nan baki ɗaya abubuwa guda biyar ne buniyar islamu ala hamsin ne shahadati allah ila ilallah wa hadu la shaka wa anna muhammadan abdu wa rasulu Ka in ka ɗauki tauhidi babu abin da zai zo baya sai me sai eh, sallah sai azumi sai zakka sai aikin hajji to shi radiyallahu anhu kowanne in ka ɗauka a ciki za ga ya yi iyakar ƙoƙarin da kai baka ma isa ka kama kafasa wannan ba za mu yi amfani da maganganunsa da kuma ayyukansa shine fi daɗi akan duk wannan akwai baitukansa da yake cewa ah, nusalli kama kanan biyu musalliyan na su mu kaza na kafo sabila su mai da'i wani nufi kula nuki nuridu siraɗahu na hujju ka hajjil hashimiyil mutabba'i nukan la ilaha suwan wallazi lawul halku wal amurul azimu tamunni'i idan muka tattara wannan baitukan baki ɗaya wa'in wancan hadisin ya dunkula a wannan baitukan ya dunkula dukkan buniyar islam ala hamsin din baki daya ya ce nukar la ilaha illa muna karrara muna maimaita faɗin Allah ta ne tauhidi ne farko fara daukan wancan baitin muna karrara faɗin Allah a koda yaushe wanda babu wani abun bauta da gaskiya sai shi in ka dauka sai ce nasumu kaza na kafo da su mai dai kai nusalli kama kan nabi musallai muna sallah kamar yadda annabi yake sallah a wani waje can za ka jena cewa alayhi salatu lillahi salamu ala khamsi dari o hafizu salatin Allah da amincin Allah bata ga Maza Allah tsawon rayuwa ta Allah ka sa in ringa kiyaye salloli guda biyar ashe suna da abin nan wani waje za ka jena cewa wasalli wa washrab wanki han wasil fa ma sama ghayr mustafa wa hulahu kai sallah kai azumi kai eh, eh, eh, ka sada zumunci kai aure wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a magana ya nuna mana cewa ashe shehu radiyallahu anhu mutum ne mai ruko da koyi da manzala sallallahu alaihi wasallam ta bangare na sallah bari dai an tambaye shi alif 1963 a kasar gambia aka ce mishi wai kuma irin wannan ta maimaitu maganan nan a masar 1966 waye malamin kare suka ji ilimin ya cika ya tumbatsa sai ya ce malaminsa babana ne malami na aka cewa shi kuma fa baban aka yi ce babansa shi fa ai ce aku bari mu gidan in ana gado gado akai su kuma a gambiya sai suka ce ka ce babanka alhaji abdullahi shine malaminka shi kake shi shi kake shi to amma mun ga alhaji abdullahi sadalu yake kai kana yin kabulu ina so ka ga yadda yake riko da sunar manzo Allah me isa ba za ka ba sai kuma akwai magana da take nuna cewa shehu tijjani abul abbas shayyinka sadul yake ba kabal ba me yasa ba za ka bi wa'annan ba su bin sai ya ce kwarai kuwa babana shine malami na shehu tijjani shine shayina amma kuma Allah manzan Allah ya koma la hawla wala quwata wannan wani irin jara'a ce ya nuna cewa tabbas babana shine malami na uh, shehu tijjani shine shayina amma kuma manzan Allah Allah ya aiko mini saboda haka da na duba na ga cewa hadisai da suka inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kabalu yake sun fi karfi bari ma dai a ce hadisi kai tsaye da yake nuna manzo Allah ya sallallahu babu shi kai tsaye da zai nuna tabbas yayi a babu shi sai dai a cikin magana hadisin za a fahimta cewa sadal yayi amma kai tsaye sadal ya babu shi yace da na duba na ga haka sai na ajiye koyarwar babana da aikin babana na sadalu sai na kama koyarwar manzan Allah wannan kadai idan kana maganar bin kololuwa bin sunar manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki wannan kadiyar kadai ka saurara wa wannan bawan Allah a bin sunna kuma bai tsaya a wannan ba sai da rubuta littafi guda akan wannan ya sa wa littafin suna rafu'ul malami amma rafa'a wa qabza iqtida an bi sayyidil anami bi ma'ana dage zargi ga mutumin da a ya daga hannaye guda hudu a gurare hudu a sallah takbiratul irami da lokacin da za ka tafi ruku'u da lokacin da ka dawo daga ruku'u da lokacin da ka ɗago daga sujadaka shine amma rafa'a wa qabara kuma yayi kamun hannu iktida'an dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kenan ta aiki da jihadi da yi wajen ɗabaka sunna sannan sai a zo kan ita kanta yin sallar manzala sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul ahmal ahabbu ila Allah wai wani aiki ne mafi soyuwa da bawa zai yi wa Allah sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu fi awwal waqtiha sallah a lokacinta a lokaci na farko to kaga wannan suna ce ko to mu koma mu ga shi shehu radiyallahu anhu yaye wannan shine zamu zo akan aikinsa kenan a matarsa sai da ta ba mu labari ta ce za su yi sun yi wani tafiya mai nisa da shawar radiyallahu anhu to an zo za a tashi shine tafiya da shawar radiyallahu anhu ya wake ta a jama'ata wa judan haibatan wa jalala an zo za a wuce za a je hong kong ya to shawar ibrahim baya saka agogo a hannu amma ba haramun bane ba komai bane shi dai baya saka yana amfani da agogon mutanen da nan da ake saka shi na ajiyu duk wanda yake da kakanni zai san irin wannan agoguna ya zo zai shiga kenan kawai sai ya ga sai ya ɗauko agogon sai ga ai lokacin sallah ya yi duk fararen fata ne su kaɗai ne baƙaƙe sai ta ce shehu ya kamata a ce a sai ya ce ku tsaya mai sallah a tamak inda jirgi yake tsayuwa ya kamata a tsaya mai sallah eh, sai suka ce shehu duk mu duk suna kallon fararen nan kai mu haƙura mu tafi idan mun sauka min yi sallah ya ce na babu wannan sai da bilkisu da kanta ke ban labari ta ce ni dai tsoro na ji kunya na ji na ce wallahi ba zan iya sallah ba a gaba a cikin wa'annan fararen saboda tana yawan faɗa ta ce ni duk abin da ne ko ba daidai ba zaman show ba zan yi karya ba ta ce muka je muka laɓe shehu aka yi mai shimfiɗa a ƙasan gindin inda jirgi yake zaune ya ɗaga ya ce allahu akbar daman shi zu sautin jihawari ne mutum ne mai sauti babba ta ce wallahi duka turawan nan ɗaga murya nan tasa duk suka dare suka gudu ya yi sallarsa sai da ya gama sallah baki ɗaya sai ya dawo ya hau zai tafi zai hau sama ya hau jirgi turawan sun ga abin mamaki sai suka ɗauki kamera suna ɗaukan hoto ta ce shi mutum ne wanda baya damuwa dan ka zo kana ɗaukan shi hoto sai hoton shi yawa ta ce sai ta ce amma ranar sai muka ga abin mamaki sun zo su ɗauke shi hoto sai ya ɗauki gezar abin ɗinsa rawaninsa kasa rawaninsa idan ya kai na sakin jela haka sai ɗauki rawani sai ya rufe fuskarsa da shi bai bari sun ɗauka ba sai ta tambaye ta ce wai mai isa kai haka ya ce na ba su mamaki ne suna so su ɗauki hotuna ina jin tsoro kada saboda mamakin da na ba su kada bayan raina su bauta mini la hawla wala quwwata illa billah ka ji fa wannan fa wani sako ne shi ya aika nan wajen yan uwa yace shi sa sai na yadda da wannan wannan a kan kansa ko to ya shewi ya kula da sallar waninsa da yake tare da shi don muka koma cikin jawar rasa'il wanda maulana ashak abil fati ya tara wannan ni ya faru da ni ina yawan ba mutane labari zan je senegal saboda haka sai na je na hau jirgin gambia zai sauka a gambia in hau jirgin ruwa in lalaka in tafi senegal sai jirgin mu ya sauka aka samu matsala a sierra ko ya san tsakanin sierra leone da gambia ba nisa aka kai mu hotel da aka kai mu hotel mu kwana na sauko ƙasa zan samu zan nemi abincin ci sai na haɗu da bahaushe ka san in ka baka garin ka ka da mai jin yaran ka kamar dan uwa ka da shi kawai muka haɗu aka ci gaba ana yi da kamar haɗu da dan uwa ana ta yira shi bai san ni ba ne ba ni ma ban san shi wane ne ba sai aka zo irin magana addini sai ce aishi a duniya ba malamin da ya tsana ya ki jini kamar wannan malamin da ake cewa shai ibrahim yasi na ce haba ce wallahi ce mai isa kuwa sai ce min ai ya ce su daina sallah ya musu sallah su daina azumi ce a bai cancanta a so ba na ce amma na ji daɗi dan uwa da na haɗu da kai na ce mai ina towa daga najeriya na ga wani sa. na siya bari in baka so na lura yana da larabci bari in baka ka duba ya ce to na bashi da rasa zan fito da dare in karɓi littafi na na sako da dare cin abinci ban ga mutum ka ba wannan ya gudan mun da littafi kenan na tafi washi gari da safe da na sauko ban gan shi ba kawai sai na ga mutum ya rungume ni sai ce wallahi malam da baka bar littafin nan ba wannan mutumin da sai Allah ya mun shari'a da sharan tashin kiyama saboda yadda nake kinsa nake dasa mutane kinsa yace na karanta babi na wasaya na karanta wasaya guda talatin babu guda ɗaya da na ji bai ce wa mutanen su ba ina ku. ina muku umarni da tsoron Allah a zahiri da baɗini tsoron Allah nan shine imtisal na wa na wahi ina horonku ku ringa yin sallah a jam'i cikin jama'a Ya ce sai da na irga kowane ce to ni kaga na karanta ma ba ma lura ba da wannan abin da kai ka lura sai ce mashi to ni dan dariƙa ne kaga da na ce maka kaza musu zami yi. sai na baka wannan wallahi ya kawo dariƙa muna magana da shi sa'i da lokaci to ka gaida shau ya kula da sallar mabiyansa a hanya ta rubutu kenan sai kuma hanya ta aikace har yanzu muna bin muna kan bin sunnan shau radiyallahu anhu ga ga manzo Allah kuma bangaren sallah majalla saboda haka wata rana akwai babban sa ana cewa mai sheikh ibrahim mahmud job wanda shi wannan sheikh barhama job din nan wato in dai ka ji ya ce maka shau yayi kaza to ka tabbatar yayin ne wani lokaci ma zaka ji na ruwa ya ce irin ta Abu Hurairah ka taɓa ji hadisi an ce an Abi Hurairah an rajulun an Rasulullahi ayan an ce an Abi Hurairah kawai an Rasulullahi ne to haka yake yace mun yi tafiya da shehu mun dawo na gaji kawai na tashi zan yi sallah ina tashi da na yi fatiya magarba ce kawai sai ce su ma nazar na yaya ɗaya ya taso su ma ba su basar na ita cancakin kurciya nan da nan shau da ya gama yana kallo na ya ce sai ce me sa kai sallah ka ce na gaji shi sa ne sallah ya shi ya ce shau ko ba daidai bane ba ya ce a ni ban ce haka ba amma ni ba zan iya ci ba zan iya yin irin wannan sallah ta kawo gaskiya ina gaban Allah ya nuna mashi in gaggawa ina zan ji sai da Bilkis ta ba mu labari ta ce akwai wata rana tana dauke da yarta ana ce mata sai da rahmatullahi tana jaririya ta zo ta ajiye ta akan gadon shehu ta kama tana sallah sai ta ringa kuka sai sai abulkisun ta yi gaggawa a sallah sai shehu ya ce me saki kai sallah da gaggawa haka da wuri ta ce saboda ya tana kowa ya ce a babu ruwa na idan mun je wajen Allah ni ba ni na saka ki ba wannan me yake nuna maka kula da sallar da shehu radiyallahu anhu ba wai mu mujarradin yin sallah ba ma kadai a'a ba wa sallar haƙƙinta da dukkan adab da hushu' da hudur da ake bukata a sallar bai bar mutanensa sun haka ba shehu yana fita sallah ne sau hudu a rana a zahar la'asar magariba kai asuba kai a zahar la'asar magariba idan ya fita baya dawa za a yi wazifa a yi sallar isha'i sannan ya dawo kullum bai taɓa fashi ba da nauyi ya zo sai ake zo ake ɗaukan shi da mota da nauyi ya ƙara faruwa ya ce ni ba na son na samu matsala da sallah kada a zo a yi sallah ba in fashin sallah a jam'i aka janyo bututu kuke ce mai abin ko da hausa aka kawo tun daga masallaci a kofar ɗakinsa idan an tara sallah shi ma ya tashi ba sallah saboda ba shi da lafiya lokacin har ta kai ya tafi ina tsatsallake akwai waƙo'i da yawa amma don mu shiga wata nukɗa ta gaba har ta kai ya tafi a mai sunansa jinya ta ƙarshe ƙasar london da jikansa imam hassan sisa ya ce da na gaida shi yake ƙoƙari wajen yin sallah sai na zo ya ce ya shak allah ya ce la kalifin lawa nafsan illa wus'aha kai sallah a zaune kai sallah a zaune ka san an yi shari'a ta yadda in ba za ka iya tsaye ba kai a zaune in ba ka a zaune ba kai a kwance in kwance ma ba kai kai ima'i saboda haka sai shawar radiyallahu anhu ya ce mai to sallar la'asar za su yi lokacin da aka yi sallar la'asar sai shawar ibrahim ya yi sallar zuwa ya bi su sallah da aka zo sallar magarba sai tashi ya kuma yi a tsaye sai imam hassan ya ce shawar na ce ma ka zauna ka huta sai ce kai alhassan kyale ni ina jin kunyar Allah ina numfashin ta mai na gaji na haula wala quwata ina jin kunyar Allah ina numfashi in ce mai na wani fa yana numfa a cikin yana da'awa yana son shi ibrahim yas lafiyar salau kawai za a yi kira sallah ba abin da ya same shi wai ya gaji bari sai an anjima na yi wani kuma a gidansu gida ne na zawiya ma kaga dai zawiya dai kullum dai ana sallah to amma da ka gan shi a sawun sallah to bari gaya maka akwai wani 'ya'yan shehu radiyallahu anhu wanda shehu ne ya yi sallah tarin yana da tsayi amma na tsallake shi ne shehu ya yi sallah asuba sai ya juye sai ga bai gansu ba ashe ba su samu dama sun zo sallah da wuri ba raka ɗaya suka samu ta asuba da shehu ya juya ka saman farko ya duba ya ga bai ga ƴaƴansa ba ce to da hantsi ta sai tara jama'a ya ce jama'a wannan garin nawa ne aka ce garin ka ne ya ce to ni ban haifi ɗa da zai wasa da sallah ba sallar da annabi ya wahala dan ta zo mana to ban haifi ɗa ba da wane da wane da wane yau ban gansa a sallah ba ba fa bai si ba fa bai gansa a saman farko ba ne ba saboda haka ina so ku zaɓa idan kun zaɓe ni to yau su man gari na na kore su idan kuma su kuka zaɓa yau zan bar muku garin nan la haula wala quwwata illa billahi azim saboda haka aka ringa ba mu shema hakuri har sai da shehu ya sauko sana yadda ɗaya daga cikin shehu nan saboda tsabar a binsa da sallah a masallaci kiransa ake cewa tattabar masallaci saboda ko da yaushe a cikin masallaci yake tun daga wannan waƙiya wannan kenan ko ya ce nusalli kama kan nabi musalliyan sai ya ce nasumu kaza na kafo sabila su mai da'i nasumu haka zalika dai muna yin azumi muna bin muna koyi ga sadauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a azumin namu Allah subhanahu ta'ala shi ya faɗa ya wala wani kutuba alaikum siyama kama kutiba alal lazina qablakum la'allakum tattaqun idan wata ramadan ya kama shau zai tara almajirai ya ce jama'a ga wata mai alfarma ya kama na da ka zauna da rana ka hira wanda ba a bautar allah za ka yi ba gwanda ka koma ɗaki ka zauna ka kwanta sannan ina neman yafuwarku idan na saba muku ku yafe mun nima na yafe muku kuma kowa ya je ya nemi yafuwa ɗan uwansa kada mu yadda mu shiga cikin watan nan da haƙƙin wani akan mu shi haka ka'idar shi ibrahim take a wata ramadan sannan saboda tsabar kulinsa da azumi kun san shi shawfa idan zai tafiya da azumi fa baya ajiye azumi ya ce ƙawaniyal mannanu fil asfari falastu muhtajan ilal iftari ni Allah almannanu ya karfafe ni a halin balagurona na ba na ma bukata sai na aji azumi in ajiye azumi ba na ma bukata ajiye azumi shin ko mutane sun san shi a maza ba ta shawar radiyallahu anhu karamin ciki baya hana azumi karamin ciki bayan azumi yanzu mata ya kawai wata ɗaya wata biyu ba su yi azumi ba to shi a tafiya ta shawar mai karamin ciki baya hana azumi ba saboda da lafiya ki da komai ka saboda kina ciki sai ce a cikin ki bai kai munzalin da zai kwantar da ke rashin lafiya ba balle ki ce idan kika ki cin abinci ki azumin ki a haka wannan me yake nuna mana yadda ya muhimmanta azumin da kansa sannan bai kyale mutane sun tafi saka kai azumin ba yadda aka dama ka san ko shau tun daga bayan sallar azhar yake fara tafsiri sai sallar magarba ka ko ba ta har yanzu a cikin malaman ko shi namu akwai wanda yake irin wannan tafsirin idan ya zo ya zauna ya fara tafsiri yadda yake yi zai dauko jalalai na babansa zai nanaɗe shi haka a hannu baya bukata ya duba ko yana rikewa ta tayamunan dan tabaruki ga rubutun baban sai ya rike haka shine majabakin kansa shine ne fasara ya ishe mu wannan fili ya da tafsir din da aka tattara shine tafsirinsa na karshe tsufa ya zo mai alif 1383 hijiriya tsufa ya zo mai amma a haka yadda ya ba wa fassarar alkur'ani mahimmanci wanda ya tara ya ce sai da na yi tahrijin hadisai sama da guda dubu shida da kaya kawa sama da guda dubu shida idan ya zo aka fara tafsirin nan ba za a tashi ba sai sallar la'asa a sallar la'asa a kuma zama a ci gaba sai kuma magarba idan ranar ba a gama darasin ranar da ake ba a je inda ake so a tsaya ba a nan za a sha ruwa kuma sai za a daura la haula wala quwwata illa billahi alazim wannan wani irin kokari ne ganin cewa mutane sun tsaya kan gudaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman shi yana cewa alinu liman ya kafa amina wa inna ni shadidun wa sa'abun iz uqadu ila al-ahwa yace ka gani barhama in yes alinu ni mai saukin kai ne ni mai saukin mu'amala ne amma liman ya kafa amina ga wanda ya riko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ni shadidun amma ni fa mai wahala sha'ani ne wa sa'abun mai tauri ne iz uqadu ila al-ahwa idan naga za a jani akan san zuciya ba hanyar manzo Allah ba a to bani a wannan tafiyar in dai ba hanyar annabi ba babu ne a wannan tafiyar kuma rubuce-rubucensa da ayyukansa sun tabbatar da wannan abin bari ma dai shi da kansa yake cewa ayan nasu hallul hazla wa kafu muhammadin wa illa ta darajar da bara'i ya ku jama'a ku bar wargi ku bar wasa ku rike manzala in ba haka ba tsawon zamani za ga ba ni ba ku ba ku ba ni ban yadda da wannan ba a kamun wasa a ce a ban yadda da wannan ba shin duk duniya yanzu fa idan ka zo ka ga mutum ya daga kafar wando sunan shi dan izala wajen ka to matar sa Bilkis ta ce Shehu Ibrahim bai taba yadda da mutum ya take wandonsa ba bai taba ma yadda cewa ka sa wando da zai rufe idan sawunka ba kullum wandonsa yana saman idan sawunsa kuma sa ya ishe ku wajen ajiye sannan gemu wannan ba sai an ga wani ba na su mu kaza na kusa bi da sumai da in wannan fiko la nubqi nuridu siradahu haka zalika dai muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ciyarwa yadda annabi yake ciyarwa yake fitar da dukiya haka muke yi duk wani nau'i na zakka sai shi shawara radiyallahu anhu har ta dukiya shi baya ta kuɗi baya ba mutum bane mai ajiye kuɗi daga lokacin da kuɗi ya zo daga lokacin zai tafi daga lokacin da kuɗi ya zo daga lokacin zai tafi amma ya yi zakka ta dabbobi ya fitar da zakka ta kayan abinci ta kayan hatsi na noma sai ya ce wanda ya mun saura sai ta kuɗi saboda haka me ya kamata sai ya kirawo almajinsa sai dai aliyu sise ya tara kuɗin zakka ya kai nisabin zakka ya ce bari in ya kai shekara ɗaya ka a bani a bani dan in samu in fita da wannan zakka la haula wala quwwata eh eh a ce dai nayi da zakka a kowane bangare nayi da dabbobi nayi na daman shi na kayan hatsi ne dama bai taɓa daina yin su ba da na dabbobin domin shi a zamanin sa babu wanda ya kai shi noman mashin kaba yana da wata gona sunanta risatol sunan gonar risatol yana da wata gona ana ce mata bustanul kuma arifin sunanta ita kuma bustanul arifin duk shayi nan nan namu da kake ji babu wanda bai hidima a wannan gonar ba sai ta kai ga matsayin cewa yana daga cikin na gaba gaba in ba mashin na ɗaya ba a wajen fitar da kayan abin noma mai kyau wanda me yake nuna mana kama na zama banza fa yawwa shi ma fa wannan wata suna ce ta manzo Allah ya dabbaka ko ba haka ba za mu zo ta misali saboda haka wannan fi qilanu bikin haka ya dauka yi wannan zakar amma sai tana ai shi masoyin nasa abin koyin nasa ba iya zakka ya tsaya ba annabi cirwa yake ka duba ga abin da yayi wa safwan har safwan ya koma yake cewa ayyuhan nas aslimu fa inna muhammadan yuti a man yakhshal faqa ya ku mutane ku je ku sallama fa ku yi musulunta fa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ci da duki da bai jin tsoron za ta kare shine wanda ya zo ya bayar ya bayar ya bayar wanda har a zahiri babu domin shi babu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi Allah ya kallafa maka iyalai su kai su tafi ya fushi jijiyar nan ta goshi ta tashi har sai da sayyidina Umar ya ya kai kan dugadugansa ya ce an fi ya rasulullahi wala ta min zal arshi iklala ya haƙuri ya rasulullahi ci gaba da ciyarwa ci gaba da ciyarwa sannan sai ji daɗi shi bai so a ci mai kare bayar shi kaɗai ne wanda in ka zo gobe ya kara maka sai ya ce a ah, to ina nake ni ma ya kamata ne koyi da wannan ah, manzala sallallahu alaihi wasallam shi sa sai zama to cewa baya ajiye kuɗi duk abin da ya zo komai kankantar ka idan miliyan ce ta zo kai da ka fara shigowa ta ci komai girman ka idan dubu ɗaya ce ta shigo kai da ka fara shigowa ta ci wata rana wani bawan Allah mu ba da wani su misali ɗaya biyu zuwa uku na kyautar tasa wani bawan allah ya yi mai kyautar tirela guda ta shinkafa irin buhun shinkafa na mutanen daɗin nan da ya zo ya zo na kofar gida bai tashi ba sai da rabar da dukkanin shinkafar nan bai kai ko kwaye shinkafa a gida ba ah, ya je kasar abin nan ya gayyace shi sarki faisal ya gayyace shi a cikin gayyatar da ya ce salama shehu sai ya ce wa shehu ibrahim radiyallahu anhu na ji an ce kana gina masallaci ya ce ya ce to dan allah ga hadiya ta nan ga hadiya ta nan da nake so ka zo ka saka a ginin ka sai ya ɗauki cek sai ya rubuta mashi wato kudin saudiya na wani lokacin riyal miliyan ashirin malam ko ne yanzu ne malam ka san mai kuɗi ne kai ko dan kawarki ala ayyalin da ya baro saudiya sai ya wuce sai ta lubnan eh, lebanon kenan eh saboda haka da ya sauka a lubnan shi ma wannan saukar wato akwai tarihi da yawa akan wannan saukar akwai abin da ya faru ah, mala aliyu idan kuna karanta a diwani cikin sayil kalbi inda ya shaura radiyallahu anhu yake cewa ah, fa khadabtu mahabubi wa kittu hubbihi ah, iqalu liqa khail wara niltu safwa da inda shaura radiyallahu ta'ala anhu yake cewa subhanallah wa ma jasasu wa na lada a atabi wa kama ahwa yau ga ni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kowa daga ni sai dana to wannan tafiyar ta Lubnan ne amma ta dai ba kan wannan maudu'in muke ban Allah ya da aje ta saboda kan lokaci ya kure mana saboda haka shau sai ta Lubnan sai wani mutumin Senegal ya zo gaida shi ya ce na ji labari kasan an daɗe ana da 'yan propaganda a duniya an ce sarkin maka ya baka makudan kuɗi har ya kai riyal miliyan ashirin shine na zo gurinka na ce maka ina da hanyar sana'a da za ka investin ɗin kuɗin nan shehu ba kai ba ba yanka ba jikokinka ma ba sai talauci ba shi sa na zo in gaya maka shehu ce to na gode amma ka bani dama ka dawo nan da kwana biyu zan yi tunani ya ce to bayan kwana biyu ya zo wajen shau radiyallahu anhu da ya zo wajen shau sai ya ce me kai tunani ya ce eh tabbas na yi tunani na yi shawara na kai shi wajen bankin da ba zai taɓa karewa ba na rabar wa al'umman zala baki ɗaya su gaba ɗaya kuɗin na rabar wa al'umman zala su to kaga yanzu shi sa ta yi ayin nasa ga cewa ba wanda yake talauci to ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan kenan sai akwai sa da ake ce mashi alhaji Abdul Malik. ok ne wanda shi yake faɗansa a cikin diwani li abdul malik al-karmi qajitu mawhinan wa ma abu abgi fa habaha khayala eh, kuma yana cewa fa habli wa haba abdul malik muradahu bila sabin illa sudura qada'i ya aiko wa da shi radiyallahu anhu wato adaka wanda ake kai an makaranta allo ta da an gane ta wannan adaka ko yawwa adaka uku ya cika da kuɗi ya aiko ta hadiya kafin a daka ta zo sai wani bawan Allah ya zo jan shau ya kawo wata jaka ya ce ina so ka sayi jakan nan saboda Allah saboda son da kake mazala amma ka ka bude shau ya ce wai wai wai ai ba da kuɗin da zan iya sayan wannan abar amma ka ya ƙuri bari mu roƙi Allah duk abin da ya zo daga taskar Allah naka ne wallahi ana nan ba a fi kwana biyu ba sai ga hadiyar Abdulmalik ta zo ya aiko hadiyar da matarsa wato Sayyida amina sadakar shehu ibrahim mahaifiyar matar shehu ibrahim da ake ci mata sayyida bilkis ta kawo aka ajiye ajiya sai shehu ce ajiya kira wannan bawan allah sai shehu sani wuli aka aika ya je kira wannan bawan allah sai shehu ce tattara wannan hadiyar ya dauka ai matar da aka aiko sai ta firgita sai ta taba ita ta ce bilkisu ga shehu fa kudi ne a cikin wannan adaka shehu yin murmushi ya ce me ta ce aka ce shehu an ce a gaya ma kudi ne ce na san kudi ne amma ya ce mu siya saboda Allah saboda manzo Allah kuma ko da ran muka ba mu siya ba shi sai muka bashi a kawo mai ma ya sai mana aka gani aka buɗe aka kai ma ne ba komai ba so sana awali ya ce ne fushi ne ce wurin jan kawo shi ya ce a'a ka san dan wa muka ya ce mu siya kuwa ai dan wanda ya ce mu siya maka ba da wannan kuɗin ba dan komai ba duka wannan wannan fi ulanu bi nuridu sarado muna ciyarwa ne baki daya bari ma shi fa ciyarwa ta shawara radiyallahu anhu kaga yayi koyi da manzo Allah a zakka yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kyauta sallallahu alaihi wasallam kuma da kwai wani irin ciyarwa da annabi ya da sai su shan a wajen koya da shi shine ba da kan annabi ya ba da dukiya har ya ba da kansa ga Allah subhanahu wataala ɗazu muke magana akan wannan yaki na haibar ga irinsa kwatankwacinsa ya faru a yakin uhud ta kai ga matsayin da dukkanin sabai a haibar sai da suka juya baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi shi kadai ya tinkari wa'annan mutanen yana cewa an nabiyu la annabi ne abdul muttalib wannan ba da kai bane zuwa ga Allah to in ka koma cikin fila da tafsir karkashin fadin Allah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bi alim ba za ku taba samun aljanna ba sai kun ce daga abin da kuke so sahabban manzan Allah sun yi bajinta a wani ranar akwai wanda ya zo ya ɗauki dukiyarsa ya bayar baki ɗaya akwai wanda ya zo ya ɗauki gonarsa wanda ya fi so ya bayar baki ɗaya saboda haka sai shawo ya ce to gashi nan Allah ya ce ba mu samu albirra aljanna ba sai mun ce daga abin da muke so to wa kaifa nalul barru to yaya za mu samu Allah albarru ka san ai wasali ne bambanta ko albiru da albarru to mun samu albiru ta hanyar ce da duke mu to ya mu samu albarru Allah sai ce shine yadda annabi Ibrahim ya ba da kansa ga Allah subhanahu wataala mutane kafirai suka jefa shi cikin wuta Allah ya ce kulna ya nanu kuni bardan musulman ala ibrahim fa aradu bi kaidan fa hum mulakhsirina yace to mu wasu ba da kamar to shine abin da shi radiyallahu anhu ba shi da hutu kwata-kwata na awa a rayuwarsa ya ce sama da shekara talatin lokacin da za a mai operation ya ce sama da shekara talatin ban taɓa yin bacci da ya wuce awa ba a duniya bacci na awa ban taɓa wucewa ba bacci na awa biyu ne ya ce kuma idan lokacin baccin ya yi ya zo na awa biyun da nake yi sai aka yi arashin kuma akwai wata hidima da ta zo ta al'umma manzo Allah na shiga da ita to shi kenan wannan ma ba za a rama shi ba an wuce shi kaga wannan an ba da rayuwa ga abin nan Wani nufi kula nufi nuridu sadau na hujju ka hajjil hashimi mutabbaki haka zalika muna yin hajji kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin hajji muna bibiyarsa a wajen yin hajji babu wani abin da eh, azama zai ɗauki hakin haji to fa ba kai ba fasikanci ba kai ba kusantar mace kai musu ma ba za ka yi ba idan kana cikin aikin haji shawar radiyallahu anhu ya je kanti da ya je kanti sai ya sayi littafi ya biya kuɗi zai fita daga kantin sai ya gwamnati littafi sai ce wancan littafin fa nawa ne sai aka ce mai riyal kaza sai ya ɗauki kuɗin sai ya bashi ya ce ɗauko mu Sabida haka mai kanti ya ɗauki kuɗi ya buɗe drowa ya saka ya hau kan tsani ya ɗauko wa shehu littafi da ya ɗauko shehu littafi ya manta shehu ya bashi kuɗi sai ya ce malam ba ni kuɗin nan sai shehu ce to sai ya ɗauko ya ƙara mai to da ya karɓi kuɗin shehu da ya buɗe drowa dan ya kuma da kuɗin sai ga a ai ka bani gashi nan sai ce malam za ka sa in cuta ne ba sai ka gaya maka ba ne ce a ai manzala ya gaya wani Allah ya ce fa man da fi nil hajj fala fasa wala ka wala jidala babu mujadala idan na ce na baka ka ce ban baka ba mun yi jidali sai na hakuranci ni ba don baka wannan wani irin bin suna ne shau muhammad al-mushiri al-murtani wanda shau yake musu kirari hayyi bani aliyi bani zahara aslo ɗari yake al-garra na gaishe da ku 'ya'yan aliyu 'ya'yan fadimata zahra alaihi salam ku ne ma asalin ɗariƙa shau tijanin malam har yanzu a duniya wallahi makarantar da wato akwai makarantun nan na nubariya da da cikin shinge din nan kafin ka samu mai ilimin su a jami'a zara masu kakoka wallahi ilimin da suke su na tashin hankali ne dai da kullum yana cewa abin da ya taimake su da samun ilimi hadara ba ta da yawa eh, ci gaba babu ci gaba a garin da yawa za a ga mutum yana koran shanu ko yana koran raƙuma amma za ga yana taka da kai kasan me yake yi talawa bukhari yake yi ko muslim masu ilimi ne na gaske su suke wa kansu take ardu miliyoni sha'ir kasar mawaƙa miliyan guda yaro inda ya kai shekara goma sha uku ya rubuta waƙa mala masu ilimi ne kuma sharifai ne to shine ya ce sai da muka zauna da shau ibrahim shekara biyar ba mu taɓa ganin rana ɗaya da ya saba wata suna ta manzo Allah ba da ɗaya suka ce mu taɓa ganin wata rana ya manta zai shiga masallaci ya fara shiga da kafar hagu ba ko ya manta zai fito masallaci ya fara fito da kafar dama bai taba ba irin wa'innan sunnar bai suka ce ba mu taba gani ya manta su yi ballantana kuma manya manya ba mu taba gani yayi ba sai da bilkis tana cewa ni ban yi karatu ba bayan wafatin shehu da na shiga zurfafa cikin bincike idan na gona abu an ce annabi sai in ce la to ashe shi isa shehu yayi kaza ban sani ba ne ai saboda mai bin sunna da aka ka'in da na'in ne babu wani abu da ka sani na daga wanda malamai suka kawo shi in ya inganta dama an mustafa turha wa an sabi turha in eh, turwa in dai an rawaito shi daga wajen manzo Allah ko an rawaito shi daga wajen sabi za ga shau shine kan gaba a wajen ɗabbaka wannan abu su ne fa wa'in nan ba ina maka magana ni da kai ba da har yanzu kai matsayin ɗaliban ilimi ba a'a ana maka maganan wa'inda duniya ta sallama wa ilimin suka fi ka sanin me ake nufi da sunnar su ne suke cewa shekara biyar suka yi suna gwada shi su gani amma ba su ga rana ɗaya tal rana ɗaya tak wanda ya saba wa sunar annabi ba da ɗai babu shi idan ya gama za ka zo da wargi wanda ba wannan ba shi ba shi a cikin wannan tafiyar amma in dai lamari ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana kan gaba in dai lamari ne na ciyar da al'ummar manzan Allah yana kan gaba da ya dawo daga tafiyar nan tasa ta jama'ata wa judan haibatan wa sai almajiran suka ce mun ji ka ce bidari ulumiddini adraktu nuzahati ya shayyada majidan ya fuku makara wato ka haɗu da abin sanka a gidan daru ulumuddin makarantar da ake cewa daru ulumuddin wata makaranta ce tana can lahore lahore kuma yana kasar pakistan ya ce wai ka ce mutanenka ne masoyanka ne shin 'yan ɗariƙa ne sai ya ce wasu tawajin masu wani shawarci tijjani a ah, kuma ka ce masoyanka ne shawarci ya ce yawwa ku tambaye ni mai isa na ce haka ya ce saboda na ji ta san ɗabaka wata makaranta suna makarantar daru muddini. yaro ake kawai na ɗan shekara bakwai in ya wuce bakwai ko ba za a ɗauke shi ba a nan zai primary a nan zai secondary a nan zai jami'a sannan courses ɗin da suke karantarwa manyan professions ne abin da ya shafi likitanci injiniyarin eh, law da abin da ya shafi nan amma idan ya tashi fitowa sai ya dace bukhari ya dace muslim ya dace alkur'ani sannan kuma zai fito a injiniya ko a pilot ko ya fito a likita ya ce to irin abin da nake so kenan kada a kyale al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam su ta ja baya abin da yasa ga shehu yayi mu'amala da su Jamal Abdul Nasir da irin su sarkin eh, shugaban kasar Pakistan din ba komai bane ba ba wai iri na da kai bane ba bari kai mu nemi package mu dauki hoto mu zo falamu mu saka a'a kokarin su ku larabawa ku ne ya kamata a gan ku sawun gaba wajen kiyaye addini da musulmai ku zo mu haɗa kai shehu ibrahim ɗin da yake bakin fata ya tsallako daga can ƙasan west africa yake shiga ƙasashen laraba yana haɗa kawunan su ku zo ku haɗa kai domin kada mu bari yahuda wannan su zo su ci ƙarfin mu sannan mutum ne wanda la la ta'khuzu fillahi law mata la'imin wani zargi mai zargi baya girgiza shehu ibrahim yasa ya san sun fi shi makamai sun fi shi komai amma anan za ga yana tsine yahudawa Eh, yana cewa wata fiz jun suna bijaya muhammadu bisar lazikar jabi gari hira'i a nan cikin cikin litaha shawar radiyallahu anhu ya tsine musu yana cewa Allah ka tsine fa habli yahudal qudsi kulla bala'i Allah ka ba da dukkanin bala'i ga yahudawan qudsin nan wanda abinda har yanzu wani yana jin tsoro wani daga cikin shugabannin eh, eh, mai sunansa shugabannin Eh, na kasashen larabawa na jin tsoro ya taba Netanyahu saboda yana ganin Amerika ta kansa a wannan lokacin ne kuma shi kuma shau yake hawa kan mumbari ya tsine musu ya rubuta wasiƙa ya tsine musu ya nakarin duk abin da suke kai kai saboda me yana ganin cewa wannan shi ma wata sunna ce ta manzan Allah wani bibiya ne na koyi da manzan Allah wani taimako ne ga addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce alautul bihar zakhirati wa innani alautul qura wal mudina bal haljibala jibala bari linusati dinihi wa ubrizil jilil jadidi misala alilun da'ifun sha'ibun mutahammisun liyan sura dinan la yuridu qitala li anna an-nabiy al-hashimi darama gaza. bala sadda udwanan warar da dalala ya ce babu wani babban teku a duniya da ban hau ba babu wani babban airport wanda ban sauka ba babu wani babban birni da ban je ba babu wani kauye da ban je ba babu wani tsauni da ban taka ba saboda mai dan ka je ka ce yin salafa yafi a'a dan ka je ka ce ku shiga ɗariƙa a a kawai liyan su addinin lahi dan in zo in taimaki addinin manzo Allah kuma in bar wa jilil jadid new generation masu tashi mu samari ga yadda ake yi na eh ga yadda ake kakka cewa zan zo taron TFC ba sai an tura man da kuɗin mota ga shau nan da kuɗin sa yake irin wani ba ƙauyuka yake takawa wani ƙauyen man aka ci maka shau ya ji mamaki zai baka har a yanzu wajen bai gama develop ba duk wannan menene bin suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da taimakawa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi sa kake ganin lamarin sa ya buwaya idan kana so ka ga hakikanin ma'anar faɗin Allah yayi wa lazina amanu in tansurullahi kun mai sabbita aqdamakum to in ka dubi rayuwar shi za ka gani sun yayi kokari wajen dabbaka addinin manzo Allah da da wannan addinin sai Allah subhanahu wataala shi kuma ya saka soyayyarsa da taimakon sa baki daya dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi a uh, kudisi bukhari da muslim su rawaita wanda aka wadda wajen sayyidina abi Raira ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah idan Allah yana son bawa na da jibrilu sai ya kira jibrila sai ya kira jibrilu ya ce ya jibrilu ina son fulani bin fulani fa uh, ina son wani dan wani kaso shi shi kuma jibrilu sai ya shela a duniyar mala'iku ya ce ya ku mala'iku Allah yana son wani dan wani kuma ku so sai so shi sannan sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa da'u mahabbatahu ko eh, ko qabulahu fi qulubin nas sai a sanya soyayyarsa a zukatan mutane saboda Allah yana son shi mala'iku suna san shi sai Allah ya sa mutane su so shi wannan shine amma ba wane ne Allah yake so wanda ya aiki irin wannan na shau wannan ba komai bane ba sai dan mu tunatar da kanmu ba abin da bamu sani bane ba yan uwa duk abin da muka faɗa abin kun sani ne amma Allah ya ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ko da yaushe shi tazkiri yana yana amfanin ne kuma shajja'awa ne ba komai muka yi haka ba don mu ƙara shajja'a kanmu mu yi ƙoƙari mu zamanto ambassadors mu zamanto sufara mu zamanto eh, jakadu na shehu radiyallahu ta'ala ba ɗaukan carbin mu ne a saka a wuya ko mu saka a hannu shi yake nuna cewa mu yan tijjaniya ne mu yan faila ne a'a ya muka yi wajen sallan nan da muka kawo azumin nan a eh, zakkan nan ta yi wanda suke da iko a wajen a cikinmu hajjin nan ya muka wajen bin kuma sauran sunnoni da suke kasa da wa'inna bi ma'ana sunna da take kasa da wannan ya muke wajen kyakkyawan mu'amala mai koyi da shehun nan domin shi ga abin da ya ce na babu abin tashin hankali kamar na tashin kama kai tanin ai mun muna cikin jirgin ka kaga Allah ya ce ba kai a cikin sa domin mutum ya zo wajen shawar radiyallahu anhu ya ce shawar Ibrahim ya ce ni akwai ni mota ne ina cikin mota kuma ni kowa abokina ne sai wanda ya ce zo mu tafiya ki tafiya aka ce shi wane ne wanda in ka ce mai zo mu tafiya ki tafiya ce wanda baya kan aikin da nake kai in kana kan aikin da nake kai kai ne abokin tafiyata amma in baka kan aikin da nake kai kai ne wanda ya ce maka zo mu tafi ka ce kai ka gaji ba za ka je ba saboda haka kada mu yadda mu zamanto cewa failar tamu tijjaniyar tamu sufancin namu musuluncin ma namu baki ɗaya zamanto kawai aiki ne na baki mun kuma da malinta ya kuma fakijin to don allah kar mu bari faila da tijjaniyar da musulunci ya zamanto fakijin a facebook zan yi rubutu mai kyau in kawo hadisi in kawo aya in kawo maganganun malamai amma a cikin gidana ko a waje ko a kasuwata baki ɗaya mummunan mu'amala gare ni amma fa ni fa shayi ne babba a facebook wanda idan na rubutu za a samu shayarin sama da dubu amma kuma babu wannan mu'amala babu wannan mu'amala mu yi kokari ya zamanto abin da muke rubutawa da abinda muke faɗa a social media ya ringa zamantowa yana mu mudabaka da ayyukan hannayenmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana riko da hannaye ya sanya mu akan gwadabe na gaske ya tabbatar da mu yan faidar na gaske ba na dawa ba ya tabbatar da mu masu koyi da jagoran namu shaibayan radiyallahu ta'ala anu mun dai ji abin da ya faɗa shi baki ɗaya kofarsa inda ya nuna manzala sallallahu alaihi wasallam to nuna kansa shi da kai a haɗu da Allah lafiya a haɗu da sallallahu alaihi lafiya to mu yi kokari shine abin da zamu faranta shine yadda zamu alfahari da kan da Shaw Ibrahim kuma wannan abin shine zai taimake mu shi ma Shaw ya ce eh ina alfahari da ku ne mutane na amma sabanin haka to wallahi ba tafiya Shaw Ibrahim ba domin mu koma cikin jawar da shi zan rufe Shehu yake cewa inna tasawufa shi sufanci ba kuma bane ba a taƙwa wa ziharatin tsoron Allah da gudun duniya da eh, neman ilimi ya ce wa'inan su ne sufanci ya ce wanda bai bi wa'innan ba fa inna mujarradu da'awa kowai da'awa ce ba sufancin ba ne ba sai ya ce akwai wa'insu mutane in ji radiyallahu faɗa akwai wa'insu mutane wanda suka bar tsoron Allah suka bar gudun duniya abin da muke nufi da gudun duniya ba ya ka sa riga mai kyau ba a kawai ka guje wa uh, sabon Allah shine kawai gudun duniya abin da ake nufi amma ka sa kaya masu kyau ka ci mai kyau ka kawo mota mai kyau ka eh, shiga gida mai kyau ah, ya ce akwai wanda suka ƙi duk wa'innan abubuwan suka ki bin Allah suka guje gujewa duniya suka ki neman ilimi shau ya ce kai co dama a ce ban san su ba ba san ba haka shi ya rubuta to kai yanzu ka so a ce kana da awa ka kai na shehu kuma shehu ya ce dama a ce eh, ban san su ba ba su san ni ba in har ba su tuba ba to Allah ya sa ba ma cikin irin wa'annan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ah, kuma muna maraba da dukkan bakinmu da suka zo a ah, wannan taro namu na TFC yadda muka zo lafiya Allah ya kuma da kowa gidansa lafiya ah, Allah ya sa mu yi taron mu lafiya Allah ya saka mana ikhlasi a cikin wannan taron namu a cikin zukatanmu Allah ya sanya mana soyayyen juna a cikin zukatanmu Allah ya sa duk abin da zamu mu yi shi dan Allah ba dan neman yardar wani ba ko dan gujewa fashin wani wa kullu aminu wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh